والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع في أهوائها إذا لم يزعها وازع الخشية لله حتى قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ويوجد في مدة المحبة من مخالفة الشريعة ما لا يوجد في أهل الخشية ولهذا قرن الخشية بها في قوله هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في أكائدهم مجانبة من يكثر دعوى المحبة والقود فيها من غير كشية لما في ذلك من الفساد الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد والأعمال أوجب إنكار طوائف لأهل طريقة المتصوفة بالكلية, بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين صنف يقر بحقها وباطلها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه والصواب إنما هو الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته باطنا وظاهرا هي موجب محبة الله كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومؤاداة أعدائه هو حقيقتها كما في الحديث أوثق أولى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي الحديث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 Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a wannan yammaci na ranar talata daren laraba 21 ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin na shehin musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 728 yau kuma wannan shi ne darasinmu na saba'in eh, sittin da bakwai a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci kuma wannan shi ne na ɗari da goma sha ɗaya muna nan dai a kan gabar almahabba wato san Allah a satin da ya gabata ibn tabiya ya fara yi mana sharhin wata magana da magabata suka rika faɗa maganar kuwa ita ce man abada Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiqun wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun wa man abadahu bir raja'i wahdahu fa huwa murji'un wa man abadahu bil hubbi wal khawfi wal raja'i fa huwa mu'minun muwahhid magabata suna cewa wanda duk ya bauta wa Allah da so kadai to wannan zindiki ne wanda kuma ya bauta wa Allah da tsoro kawai wannan ba kawarije ne wanda kuma ya bauta wa Allah bin raja'i wato da sa tsammani kadai to wannan murji'i ne wanda kuma ya bauta wa Allah da so da tsoro da kauna ko da fata to wannan shine mumini mai kadai ta Allah wannan maganar magana ce wacce take ta dace da ayoyin Allah da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin ayoyi da dama wanda mun karanta wasu daga ciki a satin da ya gabata suna nuna cewa aikin bawa fuka-fukai biyu ne suke tashi da shi suke ɗaukansa wato fiffiken alkhawfu da fiffiken arraja wato dole a samu tsoro a zuciyarsa sannan kuma a samu kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani a cikin zuciyar idan ya zama na zuciyar ta cika da tsoro kawai to wannan zai gadar masa da ɗeba ƙauna daga rahamar Allah kuma da ƙarshe ya fada cikin ramin halaka idan ya zama na kuma zuciyar ta cika da fata ne da sa tsammani da sa rai kadai to zai zama kuma ya kauce wa hanya ta fuskar sakaci da wasa da shari'ar Allah da dokokinsa ya fada cikin ramin halaka da ƙarshe saboda haka dole ne ya zan a cikin zuciyarsa akwai tsoro na ubangiji akwai tsoro na an karɓi aikinsa ko ba a karɓa ba akwai tsoro na ya dace ko bai dace ba sannan ya zama akwai kuma kyakkyawan fata da kyakkyawan sa tsammani da kyautata zato ga ubangiji yana sa ran an karɓa yana sa ran allah maɗaukakin sarki zai bashi sakamako mai kyau akan aikinsa to waɗannan fuka-fukai guda biyu su ne za su iya tashi da ayyukan bawa har ya kai ga samun cin nasara ya ƙetare ainihin tudun bin tsira idan kuma ya zan babu ɗaya daga cikin waɗannan fuka-fukai to babu shakka ba inda bawa zai je kamar yadda ka san tsuntsu yana tashi ne da fuka-fukansa guda biyu da zarar ya rasa ɗaya daga cikin biyun nan to kuma babu maganar tashi to haka alkhawfu wal raja suke a wajen bawa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون يدعون ربهم خوفا وطمعا الله يقول سنا بوتا وأبنج جنسو خوفا سنا ما سطوله وطمعا كما سنا ما سكتي كما يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين sun kasance yusari'una fil khairati suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa yad'una na raghaban wa rahaban suna bauta mana tare da kwaɗayi da sa rai da tsammani wa rahaban tare kuma da tsoro haka ubangiji ya sifanta annabawansa haka ubangiji ya sifanta bayinsa don haka bawa ba zai zamo mai bautar Allah na hakika ba mai tauhidi sai ya zan ya hada waɗannan abubuwa guda biyu a cikin zuciyarsa amma wanda ya takaita akan alkhawf wahdahu alhubb wahdahu yace shi yana bautawa Allah ne kawai dan yana son sa baya son abinda ubangiji ya tanada na lada na aljanna na marmari baya son wannan ba kuma ya tsoron wuta shi in dan aljanna ne to shikenan zai iya daina bautar ma in dan wuta ne baya jin tsoronta zai iya sabawa Allah in dan maganar shiga wuta ne shi ya ji a kona shi kuma zai iya jure ma wutar to kaga wannan magana ce ta gatsali kamar yadda muka yi bayanin ta a satin da ya gabata baka cewa abinda ubangiji ya tanada na aljanna kai kafi karfin sa ko kai ka wuce shi kaga wannan rena ma Allah ne kamar yadda ba za ka ce kai baka jin tsoron abinda ubangiji ya tsoratar da shi ba kai ubangiji ba zai baka tsoro da wutarsa ba kawai dai kana bauta masa dai kawai dan kaji kana son shi amma in ba dan haka ba da wutarsa da aljannarsa ba za su sa ka bauta masa ba to kaga wannan gatsali ne ga Allah rashin kunya ne abu ne da bai dace ya fito daga daga mumini ba sai wanda yake zindiki wato wanda a zuciyarsa kafirci ne a bakinsa ne yake bayyana musulunci shi yasa suka ce wa man abadallahi bil hudwa da huwa zindiq wanda zai bauta wa Allah da so kai kadai to wannan zindiki ne ma'ana wannan yana rushe shari'a gaba daya yana rushe alkur'ani duka alkur'ani cike yake da bayanin ni'imomin Allah da ya tanadar wa muminai cike yake da bayanin aljanna cike yake da kuma tsoratarwa daga shiga wuta to idan ya zo ya ce shi waɗannan duk ba su da wani amfani a gunsa kaga ya rushe alkur'ani duka wanda ya rushe alkur'ani kuma ya rushe shari'a wanda ya rushe shari'a ba musulmi bane ka zindiki shine yake yin wasu abubuwa na yaga ya rushe shari'a ya mata zagon ƙasa ya kai ta ƙasa. shi yasa malamai suka ce to irin wannan aiki ne na zan haka nan wanda zai sa kyakkyawan abin da wanda zai sa tsoro kawai a zuciyarsa har kullun janibin wa'idi yake kallo wato janibin narko da azaba baya duba janibin rahama saboda haka shi kullun tunaninsa ta yiwu fa kawai ma wahalar banza yake sha kullun tunaninsa kenan kai ni wannan addinin ba watakila ma ni ba ma a karba ko kuma ya yi laifi ya ga cewa ai Allah ma ba zai yafe masa ba don haka gara ma ya ci gaba da laifinsa in ma ya daina a banza ya daina wato ya zefa tsoro a zuciyarsa ya kallo ja da ramar ubangiji ya manta da cewa ubangiji gafir qabil taubi ne az zambi wa qabil taubi mai gafarta zunubi ne mai karɓar tuba sai ya daina kallon wannan janibin kawai ya dinga duban shadidul iqabi shi mai tsananin ukuba ne ya manta da cewa inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ya manta da batun cewa ubangiji mai yawan gafara ne ya rika kallon kawai ubangiji in yayi fushi da kai yayi fushi da kai kenan babu kuma ranar da zai yafe maka abin da kai to wannan shi ma yana kan gabar halaka shi yasa suka ce fa huwa haruri wannan haruri ne haruri sune kawarijawa duk wanda yake ba kawarije ana masa nisba da haruri haruri asalin harura sunan guri ne kusa da kufa kafin ka shiga kufa ana ce da shi harura a nan ne kawari dawa bayan sun yi wa sayyidina ali tawaye suka yi dandazo suka kafa sansanin su a gurin suka rika barazana da da kai razani ga musulmi to shi yasa duk wanda yake dan wannan mazhabar sai a ce da shi haruri wato a jingina shi zuwa ga wannan gurin da suka yi sansani suka yi dandazo to a wancan lokaci su haruriyun wato alkhawarij su ne waɗanda suka shahara da batun tsoratarwa da maganar azaba da maganar wuta da dawama a cikin wuta da kafirtawa babu maganar rahama da tausayi da lallashi a cikin zuciyarsu har kullum idan suna magana magana ce ta a tsoratar da kai a razanar da kai a nuna maka ga ka ga wuta kawai abin da ya rage yanzu a hankada ka ciki amma babu maganar a nuna maka akwai rahama ta ubangiji akwai gafarar ta rahamar sa ta yalwaci dukkan komai kamar yadda yake faɗa wa rahmati wasi at kulli shay'in ba a nuna maka wannan ba a nuna Allah yana karɓar tuba ba a nuna Allah mai tausayi ne ga bayansa tausayinsa ya fi na komai ubangiji madaukakin sarki ya halicci tausayi ya kasa shi gida ɗari kaso ɗaya ne ya saukar da shi a doron ƙasa wanda dukkan wani mai tausayi da shi yake tausaya wa ɗan uwansa sauran kaso 99 kuma ya aje shi wanda da shine zai tausaya wa bayan sa ranar gobe kiyama to ba a duba wannan irin wannan hadisan kullum magana da ake yi magana ce ta azaba da ainihin guduma da kabari da duhun kabari da macizai da kunamu ta yadda za ka ga har ma wasu suke da saban Allah sun fitar da ƙauna ba suna ganin kawai Allah ba zai yafe musu ba haka ba za su taba tunanin su tuba ba suna ga an toshe musu kofar tuba waɗannan su ne kawarij masu irin wannan aƙidar ta yi mutum bai zama kawarij cikakke ba ta ko ta ɗari bisa ɗari amma kuma wasu ayyukansa da wani motsinsa da tashi faɗinsa suna nuna cewa ya ɗauko wani ɓangare na kawarijawa mutumin da zai zama har kullum shi maganar da yake yi maganar azaba yake yi da narku. baya magana rama da tausayi da gafara da jin kai duk sanda zai yi wa'azi to wa'azinsa gaba daya wato ruwan bama-bamai ne har ta zan mutane duk sanda suka zo hankalinsa a tashe ke yau ko mu za a hankada wuta ko kuma suwa ne ne wato duk sanda aka zo wa'azinsa to babu maganar tausayi da rama da sawa mutane wato wani dan shi dai a zuciya sai dai a kara firgita ka a razana ka kamar irin waɗanda suke wa'azin mata akwai waɗanda suka share da wa'azin mata kullum suka tashi wa'azi akan mata kawai ne mace in tana ji sai ta ga kawai ba da za ta shiga aljanna a ce in tana bacci ta juya mijinta baya wuta za ta to to tana mirgine mirgine mirgine a da wata rana za su je ba ba ta sani ba sai a ja wani rubabban hadisi sai a kai ta wuta in ta bata wa mijinta rai ta yi tsaki yar wuta ce za a sa mala'iku su ta dukanta da guduma a cikin wutar jahannama ta bata mijinta ta yi tsaki ba tare da cewa ga hadisi ya nuna matan annabi sallallahu alaihi wasallam sukan yi fushi da shi wani lokaci ma matarsa ta yi fushi da shi tun daga safiya har dare matan annabi fa waɗanda in magana tsarki ake da tsoron Allah da sanin Allah a gidan annabi suke don haka duk ayoyin da ake sauka suna jin abin da aka saukar wasu ma matan daga ciki annabi yana cikin wato kwance da su a cikin mayafi ake saukar masa da ayoyi amma duk da haka ɗabi'a ta mace kamar kowane mutum take ita ma da haka wata rana za ta yi fushi to a ce kawai in kin yi fushi da mijinki in kika je lahira za a ita dukanki da guduma a sa wasu mala'iku masu kaho <laughs> ta wahalar da kika <laughs> to sai zan wato har an sa musu fitar da kauna ma wanda kuma ba haka bane annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tausaya wa mata ne yana ganin haka kuma yana hakuri har yana cewa rifqan bil qawari ku tausaya ma waɗannan kwalaban nabi ya sifanta mata da kwalabe ka san kwalba kana da kon kwalabe ake ka tafi a hankali domin dai da kai dan tuntube suka faɗi kaga ka kai asara duka to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sifanta mata yana cewa khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli hatta a hudu basu ta ban kwana haka yi ta wasici wasu tausu bin nisa'i khaira ya nuna cewa mata an halicce su daga ƙashin haƙarƙari in ka ka zauna da su to ka zauna da su a tankwara din su in ka ce za ka miƙar da su sai ka karya su karya mace ko karya wannan ƙashin kuma shine sakin mace to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna mana a musalci a aikace sannan ya nuna mana a cikin maganganunsa ga yadda ya kamata a yi haƙuri da mace to kaga wani kuma yazo a wa'azinsa ka ji cewa yana faɗar ɗan abubuwa ƙanana amma yana tura mace wato cikin wuta babu shakka wannan manhaji ne na kawarish ko da kuwa shi bai makace da shi ba ne? saboda ba lalle da ya ɗauko su ta kowane ɓangare ba amma dai kuma ya ɗau wani abu nasu ko ya sani ko bai sani ba haka ba a bauta wa Allah da tsoro kawai ma'ana kullum ya zan harkar tsoratarwa ce kawai a ranka sannan ba a bauta Allah bin raja wato har kullum ka rika sa tsammani ba ka kawo maganar Allah yana da ya tanadi ba Allah ya zai zai sa wato zai zai kama mai laifi zai yi akwai kullum tunaninka ai ramar Allah ta yalwaci dukkan komai ai Allah mai gafara ne Allah mai yafiya ne Allah mai tausayi ne saboda haka mutum ci gaba da kaso fararsa yana yin abin da ya ga dama an taba shi ya ce a Allah mai tausayi ne da haka ba zai taba gyarawa ba shi kuma kullum maganar da yake maganar ra'amar ubangiji yake amma baya maganar azabarsa kullum maganar da yake maganar aljanna yake amma baya tuna akwai kuma wuta wutan nan an tanade ta ga masu saban Allah saban nan babba ne ko kuma karami ne wato kafirci ne ko ma'asiya ce kowanne daga cikinsu zai iya shiga wuta to idan mutum baya tuna wannan sai dai kawai rika tuna ramar ita kadai sai dai kawai yayi ta tunanin falala kullun yazo maganar a bashi falala yake a gaya masa falala me zai ya shiga aljanna har ta kai ma wani in ka gaya masa sunna sai ce to me falalatta <laughs> wato sai an gaya masa me zai samu sai ka faɗi farashin in ya ji yayi masa <laughs> yi farashi yayi kadan ya ce to sunnonin da yawa to kaga duk wannan wannan bai dace ba sufaye suna da wannan musamman mutaakhirun waɗanda suka zo daga baya baya bayan sufancin ya ya an jagwalgwala shi an lalata shi an yi kire-kire da yawa a ciki an shigar da abubuwa na bid'a a ciki na saban Allah da yawa musamman ta fuskar aqida har ma ya zamana suna da abin da suke kira al-haqiqatul al cewa man shahada al qadariyya lam yanqusil khalqa wato duk wanda zai ga hakika ta kaddara to ba zai ki halittun Allah ba cewa man nazara ila al-khalqi man nazara ila al-khalqi bi ayni shari'ati maqatahum wa man nazara ilaihim bi ayni al-haqiqati azarahum kaga wannan mummunar cewa wanda zai dubi mutane daddalaifin da laifin da suke yi ya kalle su da fuskar shari'a sai ya je yana jin haushinsu. su ya ga wancan yana shirka wancan yana bautar gunki wancan yana yi wa Allah izgili wancan yana karyata ayoyin Allah wancan yana karyata manzannin Allah wancan yana taba dokokin Allah da gangan wancan yana cuskuna wa muminai yana cuskuna wa masu kira zuwa ga Allah in ya dubi irin wannan sai ya jin haushin masu irin wannan aikin suka ce to anan ya kalle su ne da ido na shari'a wato ya kalle su ne da ido na doran shari'a shari'a ta ce yi kaza bar kaza sai ya ga wani ya ki barin abin da shari'a ta ce ya bari ya ki abin shari'a ta ce ya suka ce in ka kalli mutane da wannan idan to sai ka ji kana jin haushin su suka ce amma inda za ka kalle su bai ainil haqiqati da ido na haqiqa adarahum sai ka ba su uzuri sai ka ga cewa suna da uzuri me ma'anar ainul haqiqa wato da ido na haqiqa ma'ana ka ɗauka cewa su fa abin nan duk da suke yi kaddara ce ubangiji ne kaddara musu su zama haka to rabe zaka ji haushin su kaga sai ka ba su uzuri in ka ga mai bautar gunki yana bautar gunkin sa ka ba shi uzuri haka Allah ya kaddara masa ya zama mai bautar gunki in ka ga. mai saban Allah yana saban Allah sai ka bashi uzuri haka Allah ya kaddara masa mashayi giya ne mazinaci ne barawo ne tabbashi ne menene shi sai kai masa uzuri ka ci haka Allah ya kaddara masa ya zama haka sai ka bashi uzuri ka bashi hanzari to kaga anan babu al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ba za kuma babu babu aqidar alwala wal bara babu aqidar kaso dan Allah ka kidan Allah su abun su duk ta abin nan saboda haka su a wajen su duk abin da kaga mutum yana yi kawai Allah ne yake yin abin wannan shi ne aqidatul jabar to kaga anan wanda zai ce ya kalli masu saban Allah ya ba su uzuri to kaga anan baya duba janibin khaufi janibin raja kawai yake dubowa har ma abin ya wuce iyaka ba wai ma waɗanda suke masu saban Allah kadai ba har ma masu bautar dan maraki masu bautar shanu masu bautar gumaka duwar wasu ruwa itatuwa masu bautar dodo da tsafi da waye duk za ka iya ba su uzuri kaga wannan babu shakka rushe addinai ne ma gaba daya ba addinin musulunci ba dan duk addinai da Allah ya aiko sun zo ne da ainihin kira ga mutane duka zuwa ga ta Allah shi kadai da bauta masa da barin duk abin da ya sabawa dokar ubangiji duk wani addini da Allah ya turo da wannan ya zo ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت kaga aqidar cewa man nazara ila al-khalqi bi ayni al a zarahu? ta rushe dukkan abinda annabawa suka zo da shi da fafuskar da suka yi ta yi da gwagwarmayar da suka yi a wajen mai wajen aqida annabawa gwagwarmayar da suka sun yi aikin banza sun wahalar da kansu kamata ya yi mutane uzuri shi yasa zaka samu su ibnul arabi ibn arabi al-hatimi at mai littafin al-futuhat al-makkiyya yana ganin cewa duk ma abinda mutum ya bautawa kawai Allah ya bautawa to shine ma ne yake cewa wa zalika li anna al-hubb al-mujarrada wa da'awahu tanbasitu an-nufus fihi hatta tatawassa'u fi ahwa'iha wato saboda shi tsantsar so jimala yace saboda tsantsar so mutum ya bauta wa Allah kawai saboda shi san kawai daga awar maganar su kana son Allah kana son zatinsa yace tabbatu nufusu ilai fihi wato rai na samun wato sakewa rayuka na sakewa anan hatta ta tawassa har su faɗaɗa wato gure gurace guracen su ko su faɗaɗa cikin soye soyen zuciyarsu idza lam yaz'aha wazi'ul khashyati lillah idan tsoron Allah bai hana mutum ba ya masa linzami wato kawai ka ji cewa kai kana san Allah Allah yana san ka sai ka ji cewa kai dan gatan Allah ne babu abin da kuma Allah zai maka don ma abin da kai shi kenan kai ai masoyinsa ne dan sa ne kamar yadda ake gaya ma wasu wawaye a ce da shi in dai riƙewa ne to Allah zai so ku in kuma Allah ya so ku shi kenan kun gama hayewa ko ma mai ku je ku yi ma ko ma komai ma an halatta muku ku je ku yi saboda haka in babu tsoron Allah shikenan sai mutum ya je abin da ya ga dama yace hatta qalat yahud wa nasara har ta kai yahuda da nasara saboda wannan da'awar da suke da ita a zuciyarsu ta cewa su Allah yana son su su yan gatan Allah ne su ahlullahi ne sai ta kai suna cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu ƴaƴan Allah ne mu masoyansa ne to kaga saboda babu tsoron Allah shi yasa da ka bauta wa Allah bil hubbi wahdahu gara ka bauta wa Allah bil khawfi wahdahu da ka bauta wa Allah da tsagwaran su kawai to gara ka bauta Allah da tsagwaran tsoro domin shi tsoro abinda zai sa shine wato za ka kori su amma kuma za ka hana wasu su kuma su fada cikin laifi kuma kai ma za ka yi kokarin ka hada kanka tunda ka riga ka tsoratar da kanka sosai duk da ba daidai bane shi wannan tsoron ya wuce iyaka to amma alal akalla ya fi wanda zai rike alhubbu wahdahu shi yasa malamai suka ce wanda ya rike alhubbu wahdahu fa huwa zindiq wannan musuluncin gaba ɗaya zai rushe amma wannan watakila zai takura musulmi ya sa wasu su fitar da kauna amma kuma a wannan lokacin har ila yau kuma zai hana kansa wani abin na saban Allah tunda ya riga ya sa dokoki masu tsauri kaga dole shi ya kokari kiya dokokin shi yasa kawarij a tarihi suka zama suna da gaskiya ko hadisan kawarij wato ba a ba a damuwa dan an karbi hadisi daga kawarij saboda an san su suna da gaskiya mutumin da yake ganin saban Allah ma'asiya kafirci ne kaga ba zai wa annabi ƙarya ba da haka su suna da suna da wannan a imran ibn hisban ɗaya ne daga cikin waɗanda suke manyan kawarij ɗaya ne daga cikin masu kira zuwa ga kawarijanci amma bukhari ya rawaito hadisin sa yana cikin kitabul libas shine ma yake wata waka yana cewa lokacin da da yake zuga abdurrahman ibn buljib yake cewa ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dhil arshi ridwana yana cewa ya wannan sara wato saran da ibnu abdurrahman ibnu muljim yayi wa sayyidina ali ya kashe shi yake cewa ya wannan sara da ya fito daga mutumin da yake tsoron Allah wanda yayi wannan saran ne kawai don ya samu yarda Allah wato har yana zuga ma wanda ya kashe sayyidina ali domin suna ga sayyidina ali ya kafirta za ka kashe shi samun yarda Allah ne to duk da yana da wannan aqidar ta kawarijawa hadisin sa yana cikin bukhari amma ba za ka samu yan shi'a ba ba ka samu rafida ba saboda su rafida wato su sun mai da ƙaryar addini ce yanzu nan ya yi maka ƙarya ya faɗa abin da ba haka ba su sun ɗauki wannan addini ne domin shi ne abin da suke kira tafiya. Tafiya ka zauna da mutum kullum ya riƙa gaya maka abin da ba haka yake a zuciyarsa ba mu sahabban nan muna son su mun yarda da su ba ba zagin su amma kuma da ya koma gefe zai dura musu ashar zai zazzage su zai ci mutuncin su amma kuma mu haɗin kan musulmi muke nema wani haɗin kai kake nema ga musulmi ka zo gaba ɗaya ka rushe sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ci mutuncin su kuma ka ce haɗin kai kake nema ya za a yi haɗin kai haka mutum ya duro gidanka ka kashe maka ƴaƴanka da ƴan uwanka da dangin kai ce ni kuma na zo ne mu haɗa kai da kai kaga kaga akwai akwai akwai wauta ka zo ka ci mutuncin mutum ya zo cikin dangin ka ya zagi ma banka ya zagi ma maman ka ya zagi babban ka ya zagi babban wanka sai ce gaskiya ina son mu haɗa kai da kai sai ka ce eh wannan zai zai mu haɗa kai tunda kai mutum ne ni mutum ne kana da kababi biyu ina da kababi biyu kana da ido ina da ido saboda haka za mu iya mu haɗa kai kaga karewa wata kenan to haka shi'a suke za su dan nace shi'a ina nufin rafida shi mu ne yanzu za su ci mutuncin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ci zarafin da na Aisha Su sujada sun hafsa sujada sun sayyidina abubakar da umar da abu huraira da al da muawiya da abu sufyan kuma su lallabo su ce mu haɗin kai muke so da musulmi to kaga karewar ƙarya kenan da yaudara ina wani maganar haɗin kai take anan saboda haka su a gurin su karya addini ne wanda yafi kowa iya yaudara da ƙarya to yafi kowa iya addini yafi kowa lada abin da ga cikin babubukan littattafan su inda suka yi magana akan taqiya kusan kusan addinin gaba ɗaya ma sun mai da shi taqiya to shi yasa ga duk wanda ya kai aqidar sa ta kai aqidar raf aqidar wannan bakar bakin shi'ancin na zagin sahabbai da kafirta su to wannan babu ba za ka samu ahlus sunna sun yarda da hadisin sa ba sabanin khawarij baka da ka bautawa Allah bil hubbi wahdahu ko bil raja'i wahdahu da ka bauta Allah bil khashiyah don alal akalla kai za ta yi maka linzami shi ne bala ya ce wa yujadu fi mudda ilmu mahabbati min mukhalafati shari'ati ma la yujadu fi alal khashiya wato ana samu ana samun saba wa shari'a a cikin waɗanda suke da'awar so abinda ba a samun irin wannan a cikin waɗanda suke masu khashiya masu tsoro wato masu tsoro duk da ana samun abubuwan da suka kauce wa shari'a a cikin sa da yawa to amma wanda yake cikin alul muhabbati alul mahabbati sune da karfi abinda su bayan suka yi garkuwa da shi kenan to an fi samun saban Allah a cikin su sama da abin da ake samu a cikin alul khashiya wani haza qarar al khashiyata biha fi qawlihi ta'ala shi yasa ubangiji ya ambaci tsoro ya hada shi da da da soyayya wato fi qaulihi ta'ala inda Allah yake cewa hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan shine abinda ake muku alkawari da shi hadha din yana komawa zuwa ga aljanna wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id awabin wannan sakamako na aljanna shine abinda ake yin alkawari da shi ake alkawari da shi ake muku alkawari da shi li kulli awabin hafiz ga dukkan wani mai komawa zuwa ga Allah ta hanyar tuba ya bar saban Allah hafizin mai kiyaye shari'ar Allah mai kiyaye tubansa baya yin tuban mazuru. man khashiyar rahmana bil ghaibi wanda ya ji tsoron Allah mai rahama bil ghaibi a duk da baya ganin sa duk da baya ido da ido da shi baya taba shi ya ji shi baya shakar shi amma kuma yana jin tsoron sa wa ja'a bi qalbin munib ya zo wa Allah da zuciya bai mayar da al'amari ga Allah Allah ce udkhuluha ku shiga aljanna bi salamin da aminci zalika yawmul khulud wannan ita ce rana ta dawwama mala cewa wa kana al-mashayikh musannifuna fi sunnati malamai waɗanda suka yi littattafai a harkar sunna fi a عقائدهم مجانبة من يذكر دعوى a cikin أكيدون sukan yi bayani akan a kaurace ma wanda yake yawan da'awar su shi yana son Allah shi yana san kullum magana ta sune masu son Allah mu ahbabu rasulillahi mu ahlul llahi kullum magana su nan. wanda wannan da'awa ce mai hadari ka rika jin kuku ne masoya Allah kana mu kallon mutane makiya manzon Allah kana da'awar kai ne mai san manzon Allah kana yi kallon mutane ba su tare da Allah ba su ambatan Allah ba su zikiri ku ne alul masu zikiri domin wannan wannan aqida tana da ana da hadari in ji malam yace malaman sunna da suka yi rubutu akan sunna a cikin su da suka rubuta suna cewa a cewa wanda yake yawan da'awar al-mahabba wal khawd fiha da kukutsawa a cikin labarin mahabba min ghairi khashiya ba tare da halartu tsoro ba wato ba ka same shi yana tsoro ba baya tsoron ya saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsoron ya sa ya biwa sunnar manzo Allah karantse baya tsoron ya sunnar ta bid'a ya kare ta ya bata ya bata goyen baya baya tsoron ya ya ci dukiyar al'umma baya jin tsoron ya shiga haƙƙin wani duk wanda baya sa. shi dai kawai abin da yake ji shi Allah yana san shi yana son Allah shikenan an gaya masa cewa in dai ka shigo ka ga hanyar nan tamu shikenan kai ka kai ka gama komai da komai an riga an gama an gama maka komai kawai sai sai hawa jirgi a tafi ba haka za ka samu galibi waɗanda suke so su yi barna a doron ƙasa suna fakewa da irin wannan hanyoyin sai ya je akwai ko wasu nafilfulu ko wasu riddai ko wani zikiri da za a bashi a ce in kana yin wannan baka da matsala dai kana yin wannan kullum to baka da matsala ko a ce in dai kana son wani in dai wani kana son shi kana masa hidima to kai baka da matsala wa man yuhibbu wa man wa man yarani fi jannatil khuld bila buhtani wanda yake so na wanda yake ya ganni yake so na ko ya ganni ko yake so na to kawai dan aljanna ne bila buhtani dan kaka karya ta shi kace ina hujja sai ce ba karya nake ba in ba karya kake ba ina hujja annabawa an gansu ba a ce wacce wanda ya gansu ya shiga aljanna ba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba da ya mutu sai da ya masa sallah ya je ya ba da rigarsa aka yi masa likafani aka je aka sa shi a kabari ya sa shi da hannunsa a cikin kabari amma dan wutan arewar gani kenan awa haka maganar ka ce kai in an ganka ko ana son ka shikenan kai kowa kowa dan aljanna wannan ai kaga barna ce ba kankanuwa ba to wasu an dora su akan haka cewa inda kuna son wani kuna tare da wani kuka ji kuna son shi za ku liƙa hotunansa za ku riƙa zikiri da sunansa akwai a wasu gurare inda ake zikiri da sunan wani mutum ba Allah ba a ta maimaita sunansa shine zikirin to in ka yaka kai ka gama ka gama haye gada ba ka da matsala to shi ne mala yace irin wannan waɗanda ba sa halartar tsoron Allah a zuciyarsu ba sa tunanin akwai dokoki da musulunci ya zo da su ya hana kaza ya yi umarni da kaza yace malaman sunna na farko da suka yi rubuce-rubuce sun yi gargadi akan ƙaurace ma waɗannan lima fi zalika min al-fasad saboda ɓarnar da take cikin irin wannan da'awar allazi waqa fihi tawa'if min al abinda wasu ƙungiyoyi na sufaye suka fada ciki wa ma waqa fi ha'ula'i min fasad al-i'tiqadi abinda irin waɗannan ƙungiyoyin sufancin suka fada ciki na mummunar aqida wal a'mali da miyagun ayyuka awjaba inkara tawa'if li asli tariqati at-tasawwuf bil kulli mutasawwifa bil kulliyah wannan ya ja wasu ma daga cikin malamai suka ce duk wani wanda aka jingina shi da harkar sufanci ma ba mutumin arziki ba ne, mutumin banza ne wato saboda ganin abin da suke gani daga wajen sufaye na saban Allah da barna da da'awa da cika baki da holoko sai ta kai ma duk wani wanda aka taba ce musu aiwa da ma sufi ne ko suka je sufayen na takama da shi sai su hada su yi musu kudin goro kamar yadda mun dade kaga a kasar nan in aka faɗi shi Abdul Qadir to ba a raga masa an ce da shi bakin dutse an ce da shi falwaya <laughs> ba abin da ba a gaya masa ba saboda irin abin da muke ganin masu jingina kansu da shi suna yi sai muke tsammanin shi ya koya musu ya ce a yi masa haka irin abin da muka ji suna faɗa na karamomi na ƙarya da sifofin Allah da ake jingina masa ko ina kake ma yana ganin ka ko ina kai magana yana jinka, sai muke ga kamar shi ya faɗa da haka sai muka gaba ɗaya sai muka haɗa muka yi musu kuɗin goro muka ce shi ma falwaya ne shi ma baƙin dutse ne to da ƙarshe kuma karatu da ya karatu sai aka gane cewa a mutumin nan ashe sharri ake masa ba ruwansa sai muka gane kamar yadda kiristoci suke wa annabi isa alayhi salam haka shi ma aka yi masa kamar yadda matsafa suka yi wa annabi uh, suleiman alayhi salam suka ce matsafi ne a gurin su koyi tsafi Allah ya karyata su shi ma haka aka yi masa da haka sai muka yi bayani akan cewa mutumin kirki ne mutumin kirki ne kuma ahalus sunna ne wato da yana nan duk karatuka nan shi zai jagorance su su za mu zauna mu saurari karatunsa saboda ka kaga abin da ya faru a cikin mabiyansa shi ya jawo masa shi ne na abin da Ibn taymiya ke cewa saboda irin abin da ya faru cikin waɗannan sufayen na ɓacewar aƙida da ɓacewar ayyuka har ta kai wasu jama'a ma suna inkarin asalin hanyar masu sufancin ba gaba ɗaya hatta sara almunharifuna sinfaini har ya zan waɗanda suka karkace a nan suka zama sinfi guda biyu sinfun yuqirru bi haqqiha wa batiliha akwai waɗanda in an ce kaza sufanci ne ko ko sufi ne ya faɗi kaza to kawai an gama an gama bashi nassi kamar ka ja masa alqur'ani ko ka ja masa hadisi shi ka gama masa bayani in dai zaka ce sufi ne wa da shehu wanda ne faɗa shi kenan wa sunfun yunkiru haqqaha wa batilaha wani kuma yana inkarin gaskiyar da take cikin hanyar da ta gaba ɗaya wato gaba ɗaya wa abin da duk ya fito daga wannan wato gwadaban ya masa kuɗin goro saboda ka duk abin da zai ji an ce ai wanda yake faɗar wannan magana ai sufi ne kawai zai ta magana ko da ko gaskiya ce ita gaskiya ana karɓar ta daga kowa ne ba ka cewa wane dan yana da barna ko dan yayi abu kaza ke ya faɗi gaskiya ma kai abu ƙarya ce ba ka ɗauka ba wannan ba daidai bane idan har ya zan shaidan iblis wanda babu wanda ya kai shi ne batun kafirci duk ma wanda ya kafirci a dalilin sai kafirci shi ya jefa cikin kafirci ya faɗi gaskiya annabi ya ce sadaqaka wa huwa kazub to ina ga wani wanda yake mabiyinsa ne kaga babu shakka in ya faɗi gaskiya za ka karba ballantana kuma waɗanda su ba su nutsa ba ba su nutse cikin abin da yanzu kake gani da sunan sufanci ba a baya mun yi magana akan cewa shi sufancin nan baya biyo matakai matakai ne har yanzu matakin da yanzu muke ganin sa akai sanda aka fara batun sufancin ba haka yake ba mun yi wannan bayanin a baya daga baya ya rika abubuwa suka rika shigo masa suka rika shigo masa har ma ya zo ya gurɓace gaba ɗaya ya lalace har ta kai ma abubuwan da ake faɗa da sunan sufancin ba abin da ka kira su sai kafirci karana to kaga ashe ba za ka ɗauka al-mutasawwifatul awa'il wanda ibnu taymiya ake kira mashayikh wanda ake jingila masu sufanci su ma haka suke ba ba ka ɗauka haka ba sai dai in ba kai karatun tarihi ba ba kai karatun ta ba baka lalle ka ka bincika ba Shi da watakila za ka yi irin wannan kudin gora din gaba daya ibn jawzi abul faraj abdurrahman ibn jawzi a cikin littafin talbisu iblis wato yayi magana akan sufaye ya koyar da abubuwan ya suka fara yake cewa a zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama sunan da ake bawa mutane ko dai a cewa na mumini ne ko a ce wani musulmi ne wato ana jingina shi ga imani ne ko musulunci a ce musulmi ko mumini daga baya kuma sai aka samu zahidi abidi a ce wani zahid ne wani abid ne wato mai gudun duniya ne ko mai ibada ne yace sannan sai wasu mutane kuma suka taso suka rataye zuciyarsu da zuhudu da yawan ibada suka ƙaurace cewa duniya suka koma kawai harkar ibada ita kadai tsagwaranta suke yi suka mai da wannan ita ce hanyar bin su suka kadaita da wannan aka san su da ita suka zan suna da wasu halaye nasu na musamman to waɗannan tafiya sai tafiya sai aka fara ce masu su aka fara kira ɗayan su sufi saboda saboda gudun duniya ta kai suna son ya abin nan tufafin suf wato gashin dabbobi da shi suke sutura to duk wanda aka yana irin shigar wannan sai zan shiga ce da take bambance su da sauran mutane duk wanda gaira wannan shigar sai ya ce da shi sufi ne shi ma sufi ne wato me sa irin wannan kayan ne shi ma ya bi tafarkin su to duk da cewa a wancan lokacin kawai abin da suka saka a gaba shine batun ya za su yi ibada ya za su yi tasbihi da zikiri ya za su aure shi duniya duk ya za su fita daga cikin sha'anin jama'a wannan suna na sufi ya faru a kai. kafin shekara ta ɗari biyu waɗanda suka fito da shi suka yayata shi sai zan sun bashi fassarori daban-daban kamar da ibn jauzi yake cewa wa abdaru an sifatihi bi ibaratin kasira suka yi bayanin sa suka yi bayanin da bayani bayanai masu yawa wanda a takaice in ji shi ibn jauzi yake cewa abinda bayanin su yake nuna anna tasawwuf indahum riyadatu nafs ko riyadatu nafs wato sufanci a gurinsu shi shine ka ba bawa kanka training ta yadda za ka miƙa za ka bayuwa tana jayuwa ga biyar Allah da gudun duniya ka ba wa kanka training ya zan ta saba zuciyarka ta saba da gudun duniya da haƙuri da yunwa da haƙuri da wahala wa mujahadat tabi'i bi raddihi an al razila ka yaƙi ɗabi'unka ka daina muyagun ayyuka wa ja'alihi ala al-akhlaq al-jadila ya zama na dabi'un ka sun zan dabi'u ne masu kyau kana da zuhudu kana da hakuri da juriya kana da ikhlasi kana da gaskiya da sauran abubuwa masu kama da haka abinda zai sa ka samu kyakkyawan yabo a duniya ka samu kyakkyawan sakamako a lahira yace to na farkon su haka suke wato abinda za su ba wa kansu na training na horo zuciyarsu ta zan tana da juriya da hakuri da gudun duniya da san mutane da san karamci da tsoron Allah da ikhlasi wannan shine abin da na farko suke kai sai yake wa ala hadha kana awailul qaumi wa alaihim iblis fi ashiya'a sannan daga ba iblis sai yazo sai ya rika kawo musu wasu abubuwa na rikitarwa yana sa musu a cikin hanyar tasu ثم لبس على من بعدهم من تابعيهم sannan waɗanda suka zo daga baya su ma yayi ta shigar musu da abubuwan rikitarwa a cikin tafiyar tasu fakana eh, fa kullama ba qarnun zada tama'uhu fil qarn tali ibnu jawzi ce duk sanda zamani ya wuce wani zamani ya zo iblis sai ya ƙara sa ran cewa yana fa samun nasara a cikin tafarkin nan abin da ya jawo saboda tafarkin ba ilimi duk sanda aka kaura cewa jama'a ka je can bayan gari ka gina wani ɗaki, daki kana kawai kai kana bauta Allah a ciki baka so shiga cikin jama'a baka neman ilimi baka zama gurin malamai babu shakka iblis zai sa zai sa rai akan ka sosai zai kyakkyawan fata sama da ko akan ka sama da kowa saboda kai ka kaura cewa ilimi shi yasa yake fa kullama maza zaman zada qama'uhu fil qarni tali fa zada talbisu alaihim sai ya ci gaba da kawo musu rudani da rikici a cikin tafiyar su yace ila an tabakkana min al-mutaakhirin ghaayat at tamakkun har shi dan ya samu dama yayi nasara nasara iyaka a cikin waɗanda suka zo da karshe shi dan ya riga ya karbe tafiyar ya zama shugaban tafiyar ibn al-jawzi yace wa kana aslu talbisi alaihim annahu saddahum an al id yace farkon rikici da ruɗu da ya kawo musu a tafiyar tasu shi ya ya hana su karatu ya hana su ilimi tun farkon sha'anin sufanci an gina shi akan gujewa ilimi eh, gujewa duniya ka zama a cikin sufi haddathana haddathana fasrug dai anhu ka anhu shi da zarar ka je sufi ya fara haddathana haddathana to ka fita sha'aninsa ya lalace wato zai bar wannan hanyar don ka fara haddasa na ka ka komo cikin hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu waɗannan abubuwan da ake yi ba sai za ka ce in ka ga sufi ya fara haddasa na to kawai ka kaurace ka fita sha'anin sa kamar yadda suke cewa in ka ga sufi a kasuwa to wannan ka haƙura da shi kawai wato wanda ya bar ya bar hanyar sufancin amma yanzu gashi na su bayan da su ake kokowa a kasuwar su ne ibn jauzi ya ce farkon abin da ya kawo musu na rudu shine ya hana su ilimi kuma ka kula har yanzu a harkar sufanci ilimi ba ba a dauke shi da muhimmanci ba sai dai magana falala da karamomin shehi da zikiri da ziyarar kaburbura da cin ƙasar kabari da bukukuwa haka samu wannan shine kawai duk wani taro daga biki ne da wuya ka zo ka samu taro irin wanda ilimi ake karanta wanda littafi aka bude ana karanta ko na sufancin ba sai dai a zauna a haɗu a faɗi falalar wani ko karamomin wani a tashi to ka zauna kai kullum karamomin wani kake je kai ba ka san karamar shi wani din nan kai ma ka nemi tasa karamar mana to kaga daga nan iblis ya fara samun kansu wa arahum anna al-maqsud al-amal ya nuna musu ku je ku ta zikiri da wulidi da ibada shine kai abin da ake bukata a wajen malamin ibn al-jawzi yake cewa falamma affa masabih al an indahum takhabbatu fi dhulumat yayin da ya bushe fitilin ilimi a cikin su sai suka yi ta fagammiya cikin duhu wanda yake cikin fagammiya cikin duhu duk inda ka kama hannunsa kace ga kofar fita binta zai kawai baya ganin komai duduk yake gani da ya ji wani ya kama shi aika ta inda za mu bi sai ya bi shi to tarkon da iblis ya fara musu kenan in ji ibnul jauzi. jawzi yace fa minhum man arahu al-maqsuda min zalika tarku ad-dunya al-jumla wani ya nuna masa kawai ka guje wa duniya gaba daya ka daina shiga jama'a ka daina harkar kasuwanci ka daina kakka aure kakka yi bacci wani ya dinda takama ce shekara arba'in shi bai kwanta ba ka kwanta ba saboda haka yace farafadu la yuslihu abdanahu haka suka guje wa duk abin da zai ba su lafiya ya gyara musu jikinsu wa shabbahu almal bil aqarib suka rika kwatanta dukiya da cewa kunamu ne dukiya kunama ce wa nasau annahu khuliqa lil masalih suka manta cewa dukiya an halicce ta dan maslaha shi yasa za ga dukiya a wasu gurare Allah ya kira ta alkhair wa innahu li hubbil khair la shadid kaga ana li hubbil khair ay li hubbil mali in taraka khairan lil wasiya alkhair anan almal ubangiji ya kira shi alkhair saboda alkhairi ne idan ya zan a hannun bawa na kwarai dukiya ta halal a hannun bawa na kwarai alkhairi ce ni'mal malu salih lil abd salih annabi ya ce madalla da dukiya ta kwarai a hannun bawa na kwarai ashe ba laifi ka je ka nemi kuɗi ka yi kara kuɗi ka zama mai kuɗi ba laifi kai ba matukar dai ka bi hanya ta halal kuma za ka ciyar da shi inda ya dace to su sai suka nuna cewa ai kuɗi kunama ce wa da fil hamdi ala nufus suka kai matuƙa wajen wahalar da kansu inji ibnul jauzi hatta innahu kana fihim man la yastaji har ya zan a cikin su akwai da baya ko kwanciya dimin da'iman a zaune yake ko a tsaye yake ba ma ya yarda ya kwanta wa ulai kanat maqasiduhum hasana shi waɗannan mutanen farko wato kyakkyawan niyya gare su غير أنهم على غير الجادة سيدي سنبي وتهجر دبا إتشي هجر من الله وفي من كان لقلة علمه يعمل بما يقوى إليه من الأحاديث الموضوعة وهو لا يدري yace daga cikin su akwai wanda saboda karancin ilimin sa duk wasu rubutun hadisai na ƙarya da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karba ya rika aiki da su saboda karancin ilimi yace kuma da mun sannan sai wasu mutane suka zo kuma cikin tafiyar ta kallamu lahu fil ju'i suka yi musu suka rubuta musu maganganu da wa'azi akan zama da yunwa wal faqri da zama da talauci wal waswasi wal khatarat da waswasi da abubuwa masu karsuwa a zuciya kullum magana da suke kenan wasu wasi kullum ka rika wasu wasi a ranka kullum ka rika kawo abin nan maganar falalar yunwa kamar na gari a iya ulumuddin na gazali ya yi babi guda akan falalar yunwa ina yunwa take da falala fi biyu yunwa ai bala'i ne ubangiji ya kira ta bala'i wala nabdu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i amma ka zo ka ce wai wai raba da yunwa a dauna da yunwa kawai ba gaira ba dalili ba dan ka rasa ba in dan yau kai sadaka ne sai ka samu lada abinda ka sabo ka bayar sai ka billa kai ka hakura ka zauna da yunwa ba komai wannan ba laifi ka yi isari anan ka fifita bukatar wani akan taka amma Allah ya baka abincin da zaka ci ka ture ka ce ba zaka ci ba kai ka fi son ka zauna da yunwa in ka ga irin rubabbin hadisai daga gazali ya kawo a cikin iya ulumuddin dan ya faɗi falalar yunwa abin bakin din in ka ga irin bayanai da ya kawo da misalai na wasu masu zama da yunwa sai ga kawai in dai haka addini yake gaskiya kai ka hakura a ce kada ka ci abinci sai idan ka ji cewa bakinka gaba ɗaya ba danshin yawu ya kushi ka matsa ka motsa ka tsotsa ka ji ba ba so lokacin da aka yadda ka ɗan samu gurasa ƙwaya ɗaya ko rabin gurasa ka ci ko kuma sai ka tofar da yawunka ka ga ba kudan da ya sauka a kai saboda babu wani abu na maiko amma in ɗazin guda ya zaɓi kaka ci da saura da ka gaba tsotsewa ba to kaga in aka zunuwa mutane aka addini yake dan Allah wa zai addinin nan ba fi zalika في al مثل al muhasibi, har ta kai kamar su harisul muhasibi muhasibi har litafi akan irin waɗannan littafin al-muhasaba na al-harisul muhasibi shi imamu ahmad gargadi suka rika yi akan karanta shi suka ce littafin bid'a ne magana abu zur'a tana nan lokacin da aka tambaye shi game da littattafansa yace littafan bid'a ne ku kaurace musu ce littafai ne da za su raba ka da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa magana abu zur'atul razi ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi yasa ba sa ga ciji da su mana yace wa ja'a qaruna fa fahazzabu mazhab at-tasawuf sai wasu suka zo suka ƙara tace mazhabar sufancin faqaru bi sifatin mai yanzu bayyazuhu sai suka ƙara tace su bancin sai suka ƙara ebo wasu sufofi suka ce wannan su su za su tabbatar da cewa wani sufi ne kasa ana yin gaba kuma abubuwa suna ƙara tsauri wasu kuma suna shigowa su ga cewa kai batun yunwa din da yawo a jeji da zama a jeji da rashin bacci mu gaskiya ba za mu iya ba amma kuma ya kamata mu ci gaba da tsufancin kaga dole ai kwaskwarima kamar yadda ake yi wa kundin tsarin mulki kullum kowa ya zo ya gaba ya dace da manufarsa ba sai tara kwamiti ya ce ai masa gyara to haka sai aka tsaki tacewa suka ce to yana daga cikin alamomin sufi al-ikhtisasu bil muraqqa ya rika sa kaya masu mahu masu faci sannan wal wajdu wal raqsu ya rika duk abin da ya ji a ransa kawai ya dauka gaskiya ne ya aiki da abin da duk ya ji a ransa kawai ya yi fatawa da shi ya kira mutane a kansa ya yi rawa ya yi tafi duk wannan alamomi ne na cewa eh shi sufi ne wa tamayyazu bi ziyaratin zafa amma su waɗannan sun ɗan ƙara sun ɗan sha bamban da waɗancan na baya wajen yin tsafta da tsarki thumma ma zana al'amru yunanna ibn jawzi yace al'amarin sufanci kuma bai bushe ba ana ta ƙara ƙara a cikin sa wal ashyaq yad'una lahu awza'an shehunai suna ta sa masa ka'idoji iri iri wa yatakallamuna bi waqi'atihim suna faɗar irin abubuwan da su suka yi duk abin da wani shehi yayi sai ya zama kuma ƙa'ida ne a cikin tafiyar wa yattafiqu ba'dhum 'ala al-ulama amma dai kuma suna nan akan ne kauracewa malamai la bal ru'yatu ma hum fihi awfa ulum suna ganin abinda su suke kansa yafi koma wani ilimi cika hatta sabahu al-ilm har suka kira shi ilimi na batini waja'alu ado ash shari'a ilm adh-dhahir suka bai da shari'a ita kuma ilimin na zahiri saboda ka nasu yafi wa minhum man kharaja bihi al-ju' ila al fasida daga cikinsu akwai wanda saboda tsabar yunwa sai da ya zama kamar mahaukaci akwai wanda ma suke haukacewa har yanzu a sa su a ɗaki a hana su ci da sha ba iska isasshiya ga wani wuriji mai wahala ga ba bacci to daga nan yau da gobe an kulla mutum ya yi sati ɗaya biyu uku shikenan sai fara fita daga hayyacinsa sai fara hauka sai fara sumbatu wadda al-ishqa al-haqq wal hayman fihi har ta kai ma ya rika cewa shi yanzu ya zama Allah ko yana san Allah ko ya rude a cikin Allah فكأنهم تخايلوه شخصا مستحسن الصورة فهابوا فيه suka bai da Allah kamar wani mutum ne ko wata yarinya ce ko wani dan namiji ne mai kyau wanda suka suka mato wajen sansa wa haula bain al-kufri wal bid'a ibn ibn al-jawzi yace waɗannan suna tsakanin kafirci da bid'a thumma tasha'abat bi aqwamin minhum at-turuq sannan daga ba ɗariƙu kuma sai suka zo kowace ɗariƙa sai ta jawo su kowace ɗariƙa sai ta ja nata fa fasadat aqaiduhum yace aqidun su suka gama lalacewa kuma fa min haula man qala bil hululi daga cikin su akwai wanda ya kirki aqidar hulul cewa Allah zai sauka cikin wani shi ma ya zama Allah wa man qala bil a cikinsu su akwai wanda yake ganin in an Allah ya haɗu da wani zai shi ma ya zama Allah wa ma zala iblis yukhabbituhum bi funun al bid'a iblis bai bushe ba yana sa su fagamniya da ainihin ruku cikin bid'o'i daban-daban hatta ja'alu da anfusihim sunanan da suka ran suna da sunnoni ga kawunan su wanda su saba sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana doguwa da tafi wannan ibnu jawzi wani in ya ji magana ta sai ce a gurin ibnu tabi'a ya dauka wannan maganar ta shi wannan malamin ya zo tun gabanin ibnu tabi'a yau ta haifi ibnu tabi'a shekara ta 600 eh da sittin da ɗaya ɗari shida da sittin da ɗaya shi kuma wannan malamin ya bar duniya shekara ta ɗari biyar da tasa'in da biyar kaga an ya mutu tun ba ba a ibnu taymiya ba amma kun ga irin yadda ya sifanta maka yadda sufanci yake daga in ka zo ka su ibn taymiya shi ya soki su to ya zaka yi da maganganun ibn jawzi sai mun nan talbiyatu iblis maganganun da ya faɗa sun fi wannan ya ci gaba kun ga ya ɗauko maka tarihin abin yadda ya fara har lokacin da aka fara kiran wani sufi har lokacin da aka fara yin wasu abubuwa wanda yake cewa suna yi da kyakkyawan niyya amma kuma sun saba wa sunna har ta kai ya kai ga waɗanda yake ganin abin da masu ke kafirci ne kawai hakan ana magana sufanci kasancewa wani abu ne mai dogon tarihi sama da shekara dubu wanda ya biyo zango zango zango har ya zo kan zangon da yanzu yake kai yanzu duk wani wanda zaka samu yana sufanci yana jingiruwa zuwa ga wata dariƙa to yana kan wannan abin na ƙarshe da ibnu jawzi yake faɗa mafi shaharar dariƙu da muke da su dariƙar tijjaniya ka duba ka duba jawahirul ma'ani ka ga irin abubuwan da suke ciki dukkan abinda wannan ibnu jawzi yake faɗa wallahi su ne a ciki shi yasa littafin ba zai karantu ba mun sha irin wannan kalubale mu ce tun da dai rigima ake akan ɗari kun ce ɗari kunnan suna da kyau mu ne ba mu gane ba ana cewa mu ba mu gane ba tun da mu ba mu shiga ɗari kun ba za ka ba mu gane ba to a ganar da mu mana ni su waɗannan littattafan da muke cewa a cikin su an yi kaza an yi kaza sai ku ɗauko ba a ah, ba haka Allah ya ce ba hal inda kun min ilmin fa tukhrijuhu lana ilimin da ke gare ku ku fito mana da shi mana Allah ma ne ma ya a fito masa da ilimin to kuma mun fice ba za ku fito mana da shi ba kuma mu mun je mun fito da shi ku ce sai mu ga <laughs> ba zai yiwu ba sai a fito sai a ce maka kaza da yanzu na faɗi alhaqiqatul qadariyya wanda suke cewa ban shahada qatul qadariyya sakat al takalif shin wannan haka yake ko ba haka yake ba ni ne ban fahimta ba sai a zo a yi bayanin me ya haƙƙatul qadariyya din abubuwan nan da suke cikin jawabin ma'ani marasa daɗin faɗa wala ba su karanta wa'azin da izala ta a baya ai ba ta hango komai a cikin jawabin ma'ani ba wallahi ba su gani ba ai da balbalin da suke yi sai ya fi abin da suke to abin da aka gani salatul fati ita aka yi ta da wurwura a kanta ta fi qur'ani ta to wallahi akwai magana da tafi wannan akwai maganar wahadatul wujudi tsantsa a cikin sa maganar duk abin da aka bautawa Allah aka bautawa wata maganar in ka ganta wallahi ba za ka yadda a jawahir ba sai ka ƙara buɗa ka gani ko ba zai tsaftace ba ba yadda za a ka tsaftace shi yanzu kwata akwai sinadarin da zaka zuba a kwata an gane kwata akwai sinadarin da za ta koma gare amma wallahi shi ba zai ga gara kwata ai hakuri magana ce ta kawo magana saboda anan ibnu taymiya yayi magana dan akwai waɗanda suka ɗauka cewa ai ibnu taymiya ma ya yabi su ya yabi su fa yayi yabi dariku a ibnu taymiya bai ba inda yabi dariku yayi magana akan sufaye farko farkon yadda al'amarin su akwai mutanen kirki da ake dingina sufancin ba mutanen banza bane wannan ko muna faɗa kullum muna faɗa wasu sunaye da ana jin su a bakin waɗancan ana ji suna faɗa Ibrahim na Adham muna faɗarsa Suleiman Abu Suleiman Darani muna faɗarsa ah, ah, junai Ibn Muhammad Sayyid Ta'ifa muna faɗarsa ko muna cewa waɗannan ba su yi waɗannan abubuwan da da yanzu ake yi da sunan sufanci ba kaga ashe kenan mun yarda a farko farkon abin bai kai haka ba amma daga yadda ibnu taymiya abin da ibnu jawzi yake faɗa su abubuwan daga ba su suka lalace shi dan yayin galaba akan su ya lalata aqidun su haka yanzu ana so a yi sufanci to a koma kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama in dai sufanci shine tace halaye da dabi'u da zaman mutum mutum ya zama na kwarai to babu abin da ya kai sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa sannan wa sintu yunkiru haqqaha wa batilaha wasu kuma suna inkarin gaskiyar da ke ciki da ƙaryar da ke ciki gaba daya kamar alaihi qawaidu min ahli kalam wal fiqh kamar yadda wasu kungiyoyi daga cikin mutakallimuna masu ahli kalam da fiqh suke kai malai ce was sawabu abin da yake daidai inna ma huwa al iqraru bima fiha wa fi ghayriha min muwafaqati al kitab was sunnah a yadda da abin da yake cikin waɗannan hanyoyi da ma wasunsu abin da ya dace da alkitabu was sunna a yadda da shi wa inkaru lima fiha wa fi ghayriha min mukhalafati alkitabi was sunna ayi inkarin abin da yake cikin su da ya saba wa alqur'ani da sunna kamar dai yadda ka san mauqifi ko matsayin musulmi ga hadisan ahlul kitab abin da suke gurin ahlul kitab abin da ya dace da alqur'ani da sunna a yadda da shi abin da ya saba da alqur'ani da sunna a jefar da shi to haka ko ma wane ne zai yi magana abin da ya dace da alkur'ani da sunna a karba abin da ya saba alkur'ani da sunna a lawar masa kayansa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bidda ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wannan yake cewa bayan yayi sallama menene gaskiyar maganar da ake kafa hujja da ita ana jinginawa imam malik na cewa man tafaqqaha wa lam yatasaw man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaqa aw man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tafassaqa ma'anar abin da Hausa shine wai wanda yayi ilimin fiqh ma'ana ya san addini amma bai yi sufanci ba to ya zama zindiki ko wanda yayi sufanci bai yi ilimin fikihu ba to ya zama fasiki to wannan magana ƙarya ce a duk wanda yace maliku ya faɗa ka sai kawo isnadin zuwa ga malik ko ya kawo magana a cikin littafin malik ko ya kawo isnadin ta wanda ya ji daga wani har zuwa ga malik sai a duba kuma isnadin a ga lafiyarsu awa kawai magana ka kawo ta kai ta faɗar ta a matsayin maliku ya faɗa kai daga jima maliku zai faɗi wannan to shi wannan sufancin yayi shi ga yamun wani dariƙa waye wuri wuridi aka bashi yake yi da muka san baliku da shi ilimin hadisi su kuma a gurin su ilimin hadisi ba hanya ce su ba duk wanda yake neman ilimin hadisi ma a kakkabe masa hannu a fita sha'anin sai yanzu muka gama maganar wannan haka wannan magana ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ba gaskiya bane wanda ce mai askari ya ce ba a sallar juma'a biyu a gari daya idan aka yi juma'a nan ga tsohon masallaci wato idan aka yi juma'a to na dai gane me yake nufi a to mai askari ya faɗa mu bashi a ya faɗa wannan ba shine yake nuna cewa ya zama hukunci ba sai idan ya kawo masa dalili da zai kafa hujja da shi akan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa haka amma kawai shi ya faɗa wannan ba hujja ba ce babu wani nassi da ya nuna haka Abin da ake yi masallacin juma'a bukata ke sa yi shi na'am ana san a tattaru a guri guda in haka za ta samu amma idan akwai bukatar a yi wani masallacin saboda yawan jama'a babu laifi babu inda aka hana yin wannan ka wannan magana ba ta da wani dalili ba ta da wata hujja kuma akwai hujja sai a kawo na yi rantsuwa da alkur'ani akan cewa ba zan ƙara aikata wani aikin sako da nake yi ba amma daga baya na koma na aikata shi to yanzu kuma na bari tambaya shin menene matsayin rantsuwar da na yi da farko da alkur'ani kuma ta zan zan roƙi Allah ya yaze min rantsuwar da na yi ta farko na ruwan kai da alkur'ani rantsuwa ce domin alkur'ani sifar Allah ce wanda ya rantse da sifar Allah ya rantse da Allah alqur'ani maganar Allah ce maganar sa sifar sa ce wa in ahadun min al-mushrikeen istajaraka fa'jurhu hatta yasma'a kalam Allah saboda alqur'ani maganar Allah ce wanda ya rantse da alqur'ani ya rantse da sifar Allah saka wannan rantsuwa ta kullu idan ka karya ta to za ka yi kafara za ka yi kafarar rantsuwa fa kafaratu it'amu asharati masakin من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وأنا شيل أبن أبنجي يفتا أنا كفارة ciyar da miskinai goma daga tsakatsakin abincin da ake ci a gari ba mu masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum ko ya musu sutura aw tahriru ko baiwa ko bawa faman lam yajid wanda bai samu waɗannan abubuwa ba ba zai iya ciyarwa ba ba zai iya tufatarwa ba ba zai iya yanta baiwa ba fa siyamu thalathati ayyam sai ya azumin kwana uku wannan ita ce kafarar rantsuwar ku idan kun yi rantsuwa dalika kafaratu aymanikum idan halaftum sai ka wannan ita ce kafarar da zai yi in yi haka shikenan wannan kuma yana cewa na tashi sallar asuba sai na ji ni cikin najasa sai na wanke tufafina to bayan kwana uku ina wanke sai na ga akwai najasar da bata hita ba to mala ya zan yi sallolin da na yi a baya ana in kana nufin najasa maniyi to dani ba najasa bane bisa kauli raji bisa kauli mafi rinjaye wanda dalilai suka fi mara baya maniyi ba najasa bane saboda haka ba najasa ba ka gani mani ka gani saboda kan kai sallah ma ba wani abu mun kuma kana nufin najasar wato kaga bawali ko wani abu na bayan gida ko wani abu a cikin tufarka ka wanke kana san ya fita ka je kai sallah daga baya ka ga akwai sallar ka ta baya ta yi babu maganar sai ka sake sallah ka wadda najasa daga tufafi ko daga gurin da kake sallah wajibi ne ba wai sharadi bane ne na sallah akwai bambanci tsakanin sharadi da wajibi sharadi shine abinda in babu shi to babu sallah wajibi ko abinda in kai sakaci da shi kana da zunubi kana da alhaki to kuma anan babu ma sakaci a ciki ka yi iyayin ka kuma daga baya ka fuskanci a kurkure to sai ka wanke saboda sallolin da zaka fuskanta nan gaba na baya kuma muna maka fatan Allah ya karbi ka ana iya yin sallah da wankan idi ko juma'a kamar yadda ake iya yi da na janaba a'a na janaba raf'ul hadath ne dauki kari ne babba shi yasa ubangiji ya ambace shi bayan alwala in za ku yi sallah ku yi alwala in kuna da janaba ku yi wanka haka alqur'ani ya nuna in kuna da janaba sai ku yi wanka in za ku yi sallah don haka ba sai ka sake alwala ba in ba ka da janaba ka yi alwala ta isa da Allah ya faɗi idza qultum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn sai ce wa in kuntum junuban fatahharu wankan idi wanka ne na sunna ba wanka ne na wajibi ba kuma ba na ɗauki kari ba ne wankan juma'a shi ba wanka ne na wajibi amma kuma shi ba na ɗauki kari ba ne saboda haka shi ba matsayin ba zai zauna a makwafin alwala ba don haka ba za ka yi sallah da shi ba a hadisin nan da yake cewa u zamzama lima shuribala wato ruwan zanzam yana ga abin da aka sha shi domin sa ana nufin idan mutum yana da bukata masu yawa zai iya shan ruwan zamzam da nufin Allah biya masa wannan bukatar haka ne ko ba haka ba ne na'am haka ne wanda shine zahirin hadisin wanda yake da bukata ya sha ruwan zamzam ya yi addu'a ba wai kawai ka sha ruwan zamzam ka sha kurumin ka ka sha da niyyar ka yi addu'a ya Allah ina fatan kaza kaza ina ka roki Allah da babban masaki to ana fatan Allah ya ansa maka shine abin da ake nufi da hadisin zaka bi girman bukatar ka kakka ga cewa ta fi karfin wannan me ingancin wannan hadisin in imru'u qais sahibu liwa'i shi'ri ila an-nari liwa'i shu'ara ila an-nari wato imru'u qais shine ma'abocin tutar mawaka zuwa ga wuta hadisin bai inganta ba sannan yace menene bambancin imru'u qais ba shakka wuta zai tafi saboda ya mutu kafiri ba musulmi ba zai yana cikin alul jahiliya amma ba duka alul jahiliya bane za su kubuta don Allah menene ingancin cewa mai littafin kitabul agani dan shi'a ne kuma malam menene ingancin littafinsa abul faraj al-asfahani ba shi an ce ake an jefe shi da wani abu mai kama da shi an ce amma ku jefan shi ma da nasibanci ba ma shi an ce ba Na shiganci kuma littafin akwai kwashe-kwashe kitabul aghani littafi ne kamar bola yake wato zaka iya tsintar wani abu mai amfani a bola amma kuma mafi abin da ya fi yawa a cikin tarkace ne da ba littafin arziki ba ne idan mutum ya yi haɗari tare da iyalansa sai duk suka mutu shi ya tsira shin za iya shin za ya yi musu azumi ko ba zai yi ba abinda nake fahimta daga tambayar shine direba dan ba direba bane ba bukatar a yi tambayar in shine direban shi ya tsira suka mutu na'am shine sabab din rasuwarsu don haka zai musu zai yi azumin kafara ba wai dan suna iyalansa ba shikenan ai iyalansa ne ba wani ba sannan yace idan mutum ya banke mutum biyar duk suka mutu a lokaci daya shin azumin sittin zai yi ko kuwa kowa sai ya yi masa nashi sittin ɗin maganar a lokaci ɗaya baya da wani tasiri a tambayar in dai ka banke su kuma a sanadiyar wannan bankewar suka mutu ko a nan take ko bayan kwana ɗaya wannan ya mutu bayan kwana biyu wannan sati ɗaya wannan ya mutu amma dai duk wannan dai bankewar ita ce ta yi sanadiya haka duk hukuncin ɗaya ne kar ka ƙara da cewa a lokaci ɗaya ko da a lokaci ɗaya ne abinda kike magana mai inganci mai dalili shine kowanne zai masa azumin sa kowanne rai zai masa kafararsa ba za ka dunkule su sai da su rai ɗaya ba don kafarar ta kash ta sanadiyar salwanta wannan ranni zaka ya zaka haɗe su su duka ka ɗauke su a matsayin rai ɗaya ba sababin ake duba ba ka ce ai sabab guda ɗaya bane a'a abinda sabab din ya haifar in mutum ɗaya ne shi kenan in mutum biyu ne biyu za a yi kafara za ka yi kwana abin nan shaharai ne tabi aini. kowanne ka yi masa shaharai ne tabi aini. sai wannan yake cewa muna fatan alkhairi Allah ya saka duniya da lahira sai ce bayan haka muna neman alfarma a wajen malam da ya nema mana wajen 'yan uwanmu musulmi da ke wannan waje ko za a samu a ɗauki nauyin karatun nan a gidan rediyo musamman fm domin wanda ake sawa a gidan tv ba kowa ke samun ganin shi ba saboda muna da wahalar wutan nefa da kuma tsadar abin nan man fetur da ka kara da haka ba kowa zai iya zuma mai ba kullum to na karanta maka abin da ka rubuta san haka ka ta isa ga waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su iko ya hore musu abin da za su iya bayarwa domin a ci gaba da sawa waɗanda suke ƙauyuka masu ji domin waɗanda suke da ƙauyuka babu shakka za su fi amfana da na rediyon daga nan har daura za a ji shi har zuwa jibiya da sauransu kai har kano ma akwai waɗanda da suna sauraro har maraɗi kaji wani ya ce har legas malam malam Adam saboda haka wanda yake son yayi wannan jihadin ko ba a buɗe take mu dai abinda za mu iya yi shine mu zo mu karanta mu fassara mu yi bayani gwagwaran abinda Allah ya hore mana duk sati dai in dai da rai da lafiya babu wani uzuri za mu zo mu yi wannan bi iznillah ya rage kuma yan uwan mu kowa ya bada tashi gudunmawa ya yi abin da zai iya yi kuma duk abin da kai Allah kaiwa dan Allah kai kuma dan kanka kai kai dan Allah kai za ka mori abin ah, duk wanda zai shiryu a dalilin ka to kana da ladansa har tashin kiyama don haka wannan wata kofa ce wacce ke a buɗe dan ba mamaki a irin haka kai da mai karatun ku yi kankan kan ladan naku yanzu kusan ko ma watakila kai ka ɗara shi ma da ka ga dai kofar nan a buɗe kuma muryar ka abin da ka faɗa na karanta na isar maka ga waɗanda suke wannan guri masu wadata 'yan siyasa masu manyan ma'aikatan gwamnati yan manyan 'yan kasuwa manya da ƙanana ma duk suna iya shiga cikin wannan eh, aikin alkhairi ina ga na ya kamata mu tsaya sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi